da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka fara yau muna ranar laraba daren alhamis 27 ga watan jimadar shekara ta 1447 Allah sallallahu alaihi wa daga Makka Madina wanda wannan shi ya dace da 17 ga watan biyu shekara ta 2025 a kalandar turawa idan awa kuma ta ba darasi mu da gabata mu yi magana ne akan ah, gabar kalmar shahada ta biyu wacce take ita ce muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallama mun faɗi abin da ke ma'anar wannan jumla da kuma <clears throat> abubuwan da ya kamata mutum <clears throat> ya ƙudurta game da ita sannan da yadda wanda eh, ya shaida cewa lalle muhammadu manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya kamata ya kasance a ibadarsa da ɗabi'unsa da mu'amalolinsa da sauran harkokinsa na yau da kullum wanda dai amma mun ce idan mutum ce muhammadu rasulullah shaidawa ne cewa lalle tabbas annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne Allah ya aiko shi da sako na musamman da ya isar da shi ga mutane kuma ya wuce sama in ba su bi wannan sakon nashi su karbe shi sannan su komi da shi a tabarkin rayuwarsa na komi da komai don haka kasantuwar rayuwar musulmi ibada ce to sai zama cewa wannan yana nufin kada mutum ya bauta ma Allah da komai sai da abinda mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar yadda ya zama cewa yana da imani da itikadi cewa babu wanda ake bauta ma sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya to hali a kansa ya zama cewa ba kazalika aikin shi ya nuna cewa wannan bautar da zai ma Allah wahdahu la sharika ba sai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafanta ko ya koya to wanda shi ne jawla sha muka faɗi to uh, mawdu'in mu na ga shafi na 23 ko shine tafidul asma'i was sifat tafidin sunaye da sifofi tafidul asma' wato yace tafidul Asma'i. shi tauhidi ne huwa an yusbata lillahi a tabbatar ma Allah tabaraka wa ta'ala ma asbatahu li nafsi a tabbatar ma kansa aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa wasallama ko kuma manzon sa tsira da tabbatar shi da shi minan asma sunai kun gane ko an yusbata lillahi a tabbatar ma Allah ma asbatahu li nafsi abin da tabbatar masa kansa au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam kuma manzon sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa da shi min al asma na sunaye sannan wayo wayiha kazalika akadita Allah da su wayo wahada biha akadita Allah da su to yanzu wannan shine hakikanin ma'anar tauhidul asma shi wannan mawdu'i kamar da kuka gani mawdu'i ne da yake da bangarori guda biyu tauhidul asma wa sifat bi ma'ana akwai tafidul asma a bangare na farko a bangare na biyu kuma akwai tafidul sifa tafidul sunaye a bangare da farko sannan akwai tafidul na sifofin Allah a bangare na biyu A hanyar bangarori guda biyu sai fara da bangare na farko tafidul asma shi tauhidin sunaye ko ne kuma lillahi wa nafsi shi na tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa wato dal asma da sunaye kenan ina fatan gani to wani bangare a jumlace abinda yake shine cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da sunaye kun gane ko ba suna ba yana da sunaye ne da yawa wannan sunaye na Allah tabaraka wa ta'ala kasantuwan suna da yawa sannan kuma sun zo cikin nasoshi ne daban-daban wasu a cikin alkur'ani wasu cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu to da ka'ida a fagen tauhidi shine mutum ya yi itikadi shi yarda shi tabbatar ma Allah tabaraka wa ta'ala duk a tabbatar ma Allah wato shine huwa an yusbata lillahi a tabbatar ma Allah ma asbatahu li na abin da ya tabbatar ma kansa na suna yake da bi ma'ana dukkan wata kalma da ta zo shi ne a matsayin suna Allah ta tabaraka wa ta'ala to mutum shi tabbatar da wannan cewa tabbas suna ne na Allah saboda Allah ne tabbatar cewa wannan kun gane ko to sai ce au asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama ko kuma abinda manzon su sallallahu alaihi wasallam asma kenan na sunayi su sunan bisa ga wannan bayani sun zo ne a cikin alqur'ani Allah ne tabbatar ma kansa wannan sunayen kuma sun zo ne cikin ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu dukkan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisin da ta kaza sunan Allah ce ina fatan gani yanzu wannan annabi ya tabbatar da abin kenan a matsayin suna ga Allah tauhidi na asma yana min wannan a matsayin suna ne na Allah ɗaya ne daga cikin sunayen Allah don haka kenan sunayen Allah muka ce suna da yawa wasu zo cikin alƙur'ani Allah ya tabbatar da kansa su wasu zo cikin ingantattun hadisai manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da su a matsayin sunayen Allah walillahi ma asbatahu li nafsi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallama min al-asma to daɗin daɗawa sai ce kuma bayan wannan wani kuma a kadaita tashi da su shine wa yuwahhada biha a ta shi Allah in biha da su sunaye kun gani ne cewa waɗannan sunayen da suka tabbata a matsayin sunaye ga Allah in ma cikin alƙur'ani mai girma ko cikin inkwari da don Allah sallallahu alaihi wa sallama to ilimi mai kyakkyawar aƙida sai ya yarda waɗannan sunayen an ya kaɗe da su bi ma'ana Allah shi a kuma gani ba yawa babu mai wani wato ba mai tarayya da Allah a cikin sunayen kun gani to dama wannan in ka san da Allah suke kamar da Allah ya amince su ko ga yadda su kare kamar da mazu Allah sallallahu alaihi ya ambace su to babban al'amarin shine ka yarda wannan sunayen Allah shi saboda ka babu mai suna irin nawa kai eh, irin Allah duk sunan da ka ji an ce wannan sunan Allah ne wahdahu la sharika lahu kenan fi asma'i saboda ka ba mai tarayya da Allah a cikin wani suna jama'a shine wayu hada biha to menene ke tabbatar da wannan a nan wurin ya kawo aya wacce take tabbatar Allah shi kadai ke a cikin sunayensa ita ce fara kawowa sannan a wasu nasoshi da za su zo zai kawo hujjoji da suke tabbatar da su saboda ka sai ce kala ta'ala ala maɗaukin sarki ya ce rabbus samawati wal ardi wato ubangiji ta'ala shine ubangijin sammai da kasai wa ma bai da yake tsakanin su fa abuduhu saboda ka bauta shi Allah shi kadai wasabir li'ibadati kuma ka jure wajen bautansa wa jure li'ibadatihi ta ko wajen bautan hal ta'lamu lahu samiyya shi ko ka san wani abokin suna gare shi al shi ka san wani abokin suna da Allah asalin kalmar sami shine abin da muke cewa shi takwara kun ga takwara shine kamar sunan ka garba ga wani shi ma sunan shi ba sunan shi garba sai takwaran ka ne to shine hal ta'lamu lahu samiyya ka san wani kenan mai suna irin na Allah kaga an san wannan tambaya shine baka san shi ba babu cikin hal ta'lamu lahu samiyya ka san wani mai suna irin na Allah jama'a to muka ci kuma wannan nasi sai ke tabbatar da kenan Allah yana da sunaye awwalan sannan babu mai suna irin ne irin da shi shi kadai ne kun gani rabbus samawati wal ardi shi ne din sammai da kasai amma bai na da abin da ke tsakani saboda kada abin da ke sama da abin da ke kasa da ma abin da ke tsakani Allah ya samar da su shi yake tafiyar da su ko yake da ka sace fa abudu saboda sifantun Allah da wannan to ka bauta ne shi kadai ne abin bauta kuma bauta ka yi ka jure abin da zaka gani da abin da ka take nuna maka na wahalar ke ciki to ka jure rusani ya shi ko kasan wani safara gare shi a kowane wakil da Allah muka ce an sashi ne babu ba ka sani ba saboda ne saboda babu bai da safara bai da abokin suna ah, zahirinsa yana gwajewa Allah ba shi da wani abokin suna kenan sunayen Allah shi kadai an dabinsa babu mai irin su sannan zurniya kuma na cikin kaga shi na gwada maka Allah yana da sunaye ko Allah yana da sunaye tunda har aka ce babu wani irin nashi suna kun gani to ko ko ko to sai riba ai kaga kana da nasoshi da yawa da suke tabbatar da cewa fa Allah yana da sunaye mafi bayyana shine walillahi al-asma'ul husna walillahi al-asma'ul husna Allah ta'ala yana da sunaye mafi ko. ko shi da waɗannan suna ko koko bauta mishi da waɗannan suna shine ne fada uhu biha da haka kenan tabbas Allah yana da ne yana da sunaye kun gani shi na gaba shi ma tabbatar da Allah yana da sunaye don nassin ya ambata mana sunaye kamar ina tsammanin guda biyu ne ko shahida Allah annahu la ilaha illa to shine wa qala ta'ala ko Allah madaukin sarki ya ce shahida Allah ta'ala ya shaida lam ila ilaha illa hu kalim da kiya sai shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaide haka kazalika masu ilimi ma sun shaidi haka qa'iman bil qisti wa ta'ala yana tsayi kuma yana tsaye da yin adalci bil qisti wa alhali yana tsaye da yin adalci subhanahu wa ta'ala la ilaha illa hu babu wani abin bauta da gaskiya a bisa cancanta sai shi al-azizu Allah shi ne alimu sunansa ne alhakimu kuma shi ne alhakimu kun gane ko al'azizu Allah shi ne wato mabuwayi alhakimu ka zalika shi ne mai hikima to kun ga kamar ne ta cewa wannan nasi ya tabbatar da cewa wani ne ne suna ne ga Allah kuma sannan ga ga suna wanda kowa shi yake faɗi shi ne Allah sunan Allah ne farkon shaidu Allahu shaida kun gane ko annahu la ilaha illa hu cewa ba inda wata da gaskiya ba a bisa cancanta da dacewa da gaskiya sai Allah ta'ala kun gane ko sannan shi wal mala'ikatu mala'iku ma sun shaidi haka wa ulul ilmi ala ma sun shaidi haka kuma malamai suka ce a wannan gaba babu shakka a nuna daraja bara ya ya ishara zuwa ga ta ilimi ko wanda Allah ba su ilimi bangarori guda uku nan ya ambata cewa sun shaida sun tabbatar bauta da gaskiya sai Allah na farko wuce shi da kanci ya shaida haka la ilaha illa hu bangare da bi su ne mala'iku sai ci wal mala'ika da mala'iku kaga mala'iku ake ka sun gargaɗa ina fatan gani ba rabbuna ko yawwa to kana da jinsin mutum yanzu bai ce wannan su ba ba ce wannan su ba amma sai ce wa ulumi da masu ilimi ma abuta ya tabbatar cewa sun shaidi babu ran gaskiya sai wa sai Allah ba da sarki yanzu wannan muka ce a cikinsa a dai da malin suke ambata abuwa da na farko yana gwada cewa ba a sanin ba da bisa jahilci jama'a sanin cewa Allah shi cancanta a bauta a bisa jahilci amma ana sanin ba a nuna wasa da gaskiya da ilimi ake sanin wannan shi yasa a farko daga cikin wannan da Allah ta ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi fa'alu annahu la ilaha illa Allah wa zikru lil mu'minina wal mu'minati wallahu ya'lamu taqallabakum fa'lam ka sani kaga wannan yana gwada maka muhimmancin ilimi inda ke zahirin ayar shine dokin da darajar waɗanda suke da ilimi su ululu ne Allah tabbatar cewa cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah to saboda ka Allah ke yi duk waɗanda ke nan ba su sifantu da zama ulul ilmi ba to nan sun shaidi ba abin bauta da ina fatan gani wato za ku nan za ku gane muhimmancin shi ba ba ba da baki yana rerawa a daidai kun gane ya da ni da ilimi da sanin bai ke zo mai ka ilimin ke ka ilmantu duke na a wannan jami ba dole sai an ce wai kana karanta da rashin ko gani ba ko a ce duk da wannan ba shi ne ba wannan wata daraja ce ta daban amma wani wata ta tauhidi a kasiya ta kasance ta nisa ga ilimi wani ulul ilimi ya ce ka'iman bilkasti ta ayyuwa mai tsayuwa da yin adalci al'amura na Allah tabaraka wa ta'ala da kaga yana gudanarwa ko ya gudanar su an gina su ne bisa ga da abubuwan da suke gudanar a duniya da wani suke gudana ka'iman bil qisti a duniya ko ya ce yi, ko ya gudanar da shi subhanahu wa ta'ala ko ya umarci bayi cewa haka ya ce ya ce duk da subhanahu wa ta'ala yi wa bayi ko adalci la ilaha illa hu amma ta'kid to mahalli shahid faru'ul cikin ayat sai ce al-azizu al-hakim kuma shine mai hikima saboda ka Allah magwayi ne sai da babu abin da gagare shi subhanahu wataala kuma Allah mai hikima ne sai da duk abin da ka ga ka fahimta ko baka fahimta ba babu shakka akwai hikima ciki za ka Allah ya zama cewa yana aje ne muka ce ko ka fahimci haka ko baka fahimci abin haka ba haka yake sunan wani shine al-azizu sunan Allah ne jama'a al-hakimu wa mi suna Allah ko ku gani ba yawwa Allah yana da suna Allah yana da suna wani muka ce kawo ce Allah yana da suna sai kasancewa kuma wannan sunayen da tarayya da Allah subhanahu wata'ala a cikin su saboda ka al'azizu ba a kiran kowa al'azizu ba wanda ba sai Allah kun gane ko yawa sannan alhakimu ba wani alhakimu sai Allah subhanahu wata'ala sunayen sa ne shi kadai kun gane ko to wannan shi ne munasaba anan wal Allah ko da ke zama shi ne irin wa'annan sunaye da muka ambata a nan wurin muka ce sunaye ne na Allah subhanahu wata'ala shi kadai babu yawan suna kuma ba a kiran kowa da wannan kun gani ah. to amma a nan wurin suna cewa idan ya zama cewa ga wani bawa wala Allah aka kira shi ko aka sifanta shi da wani lafazi a istifakin lafazin kaga kamar suna ne na Allah to suka ce wannan yana halatta da lura da tsayan ababe guda biyu ko dai zama cewa shi lafazin da aka kira bawa da shi a matsayin sunansa ya zama bai da alil dalam ba shi da ya zo na in haka ya faru suka ce alil dalam zai zama kinan ba Allah kake nufi ba ko ba gani ba yanzu eh, misali ya kaɗauki ɗauki abin da zo ƙarshen eh, ayata ayatul kursi wala ya udu zuhuma wa huwa al-aliyyu Allah ne kana da mutane da da ake cewa abdul ko kuna da ko ku gani kama akwai shakku cewa al-aliyyu sunan Allah ne wa huwa al-aliyyu al-azim al-azim Allah ne al-aliyyu wa ne ne sunan Allah ne mutane da ake ce musu abdulali akwai wanda ya shugabanci jami'ar ɗan shi farfesa bi alwi farfesa abdulali almudagiri abin nufi abdulali suna yi ne larawa suna sai sosai don haka alali zai zama suna allah ne to amma mashahurin suna gidan annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ali bin abi talib kuma har gobe kana samu danka ali ba wanda suka tsaya ka kuskure ba suna mutane ne ba na to me yasa aliyu ya halaka me yasa muka ce saka mata ko mutum suna aliyu ya halatta ta da cewa aliyu suna aliyu a saboda ba shi da ni shi da aliyu shi ne kawai yake sanci saboda ba shi da ni da aliyu kun gani yawa sannan suka ce dauki lafazi kamar kabir Allah ya ce maka huwa al-kabirul muta'ali وهو الكبير al-kabirul الذي suna تو kun انا ko yanzu ana iya sa mutum kabir ana sa mutum kun gani amma a cikin shi al suka ce wannan shine ba bai halatta bai halatta yawwa kun gani wannan magana kenan lafuzan da suka zo da ƙaƙi daga cikin sunaye da suka dace da sunan Allah muka ce yana yiwa a kira wani bawa da su da sharuɗa guda biyu ko da dalilai guda biyu dalilin nan ko ne faɗi cewa ɗaya eh, da da lamuwan lokaci haka ɗin yana kawo sabab ko dalili na biyu suka ce sai zama kamar sunan ya zama kamar ba bane ko sunan an kira shi ko kace an sifanta shi ba wanda da sunan ne a matsayin kamar sifa kun gani a cikin suratu yusuf muna da azizu ne ko azizu to yanzu wannan al'aziz ko azizu misir din nan an yi tafar da shi gaskiya cikin sura ba wuri guda ba kun gane sallama da cewa da an ce al'azizu wurin ka san ana nuhin wa shi sarkin saboda ka shi yasa sai lafazin ya ci gaba da maimaituwa da alif da lam da alif da lam da matsayi ne ko kace lafazi ne da ya zama sifa ce ga shi wannan shugaban na misra kun gane ko shi yasa kai sai ka ji sai ka je wani makasa ina kisa annabi su sai ka an ce imra'atul aziz kawai ta da cewa al'aziz ga nan wani ne ha suna Allah ne to amma nan wurin da yake sifa ce ga shi wannan sarkin sai zama ya halatta ko ba ne ko tsawa sannan wani mutum ma in ya zama misali ya sifanta da hikima haka in ka in ka alhakim shi ba kana nuna kaza sifa shi ga wani saboda ya sifata da hikima ba wai kana min suna ne na yanka gare shi ba kun gani saboda shi ba wato azizu misra ba sunan sa ne kake nan ba a san da da oshi ta haife shi yana yaro sunan sa azizu misra ai daga baya sai ba azizu misra kun gane ko eh shi ma annabi yusuf alaihi ayatu ko zama ba ya zama mana ko kuma ce to ka zan aka kada shi da shi azizu misra ne eh kuma annabi Yusuf da da yawa gari abin da yawa gari da da wannan dan nasa ya sun shi dan uwan aka masa dibara ko aka dan suwa albali a cikin eh, buhunsa da kashi aka kama shi sauran aka ce to za a rike shi kenan su ɗan uwansa abin suka ce ya ayyuhal aziz ya labuwa shekhan kabira fa hurmi akhana ahadana makana sai suka ce mishi ayyuhal aziz Wani muka ce al'aziz suna Allah ne amma al'azima kawasan ne kuma annabi yusuf ne zama haka muka ce ya zama haka ne wato daga baya don haka kalmar azim ko lafazin al'aziz sai zama shi ne sunansa ba amma sifa ce da rishi to irin wannan duk kar ka samu iskaliya a lokacin muke cewa hal tasma'u lahu hal alamu lahu saniya eh, kai kai ka maka wani confusion ko ko iskaliya yau kun bayani yawa sunan Allah dai Allah shi kadai ke da sa. yawa muka ce amma a wani lokaci idan aka cire alif lam ya halatta a kira bawan shi sannan idan lafazin ya zama cewa da wani mutum da wata sifa ce wacce ta lafazin ya yi kama da wannan sunan na Allah ba a matsina na yanka ba kun gani kamar da muka baki kun gane ko to wannan shine wallahu ta'ala alam to sai cewa asma'ullahi ta'ala kathiratun sunayen Allah madaukakin sarki suna da yawa wa asma'ullahi ta'ala sunayen Allah madaukakin sarki kasiratun masu yawa ne wa laysat mahsuratan bi adadin ba su kasance mahsuratan wato wa'anda aka takaitar da su ba bi adadin da wani adadi ba kun gane ko bal ba haka balillahi asma'un Allah ta'ala sunaye ista'kara bi ilmiha wanda shi kadai yake mata da sanin su ballillahi asma'un ba ma haka ba Allah yana da wasu sunaye ista'sara da ilmiha shi da shi kadai ya san su wahda hula sharika la ba wanda san su sai shi kun gane ko wannan gaba abin da take ishara zuwa gare shi ko take shine eh, yayin da ake ambata sunan Allah da bayanin da ya shafe su to ana son nan wuri a gaya maka cewa sunayen Allah ta'ala suna da yawan gaske wa asma'ullahi ta'ala ya da suna suna da yawa ba yawan su ya kai a ce da kai wa laysat mahsuratan bi adadin ba su kasance an takaita su da wani adadi wani daga cikin fikihun da ya kamata mutane su fahimta a wannan babin cewa sunan Allah ba a takaita su da wani adadi ba ta yadda wato fahimtar cewa sunayen Allah tabaraka wa gaba ɗayan su casa'in da tara ne kun gane wannan ya shahara gaskiya cikin mutane kai wani shi ya ɗauka suna Allah kawai casa'in da tara yawa da aka shi ya saka shi gani ana ta rubutawa za ta yawa mota da da wasu wani na ci na neman of Allah sau da ka sai karatu a cikin ɗakin kawo ka zaga sau da ka mota sun ɗauka kamar sunan suke ya ne ko a kamar da cikin hadisi sahihi sai mutan ba su ɗauki cewa sunayen su ne kawai na Allah to kamar da cikin hadisi sun suka ɗauka wa'annan sunayen casa'in da tara to sunayen da yake nufi in ka har da shi su za ka shiga aljanna inna lillahi tasbihi na rahman man ahsaha da kalal janna hadisi ne sahihi cewa Allah ta'ala yana da sunaye casa'in da tara man ahsaha wanda kiyaye su wa'annan sunaye da kalal janna zai shiga aljanna ba ba annabi ya faɗi wani magana sallallahu alaihi wa sallam kun gani to nike cewa karshen wannan da abubuwan da suka je zo ga a wani suke a wani lokaci to sai ya zama mutane kuma suna cikin ne kuma su ne aka tarbuta mutane a cikin ulahi yanzu suna ta shi suna cikin da tara to abin da ya tabbata cikin hadisi da bayanan da malaman hadisi suka yi cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da suna cikin yawa da ba daya inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida haka yake mi'atan illa wahida man afaha da halal da to dai ba ce ko ke yi to sai malamai suka shine cewa wannan riwaya riwaya anan anan kawai ta inganta wato ai wannan la sahaha dakhala aljanna anan wurin shine kashin hadisi sahihi amma al-imam tirmidhi a ƙarƙashin wannan riwaya sai hadisi karin shi ne sai sardin sunayen har casin daga Allahu ar-Rahmanu ar-Rahim wa al-Malik wa al-Qudus kun zai gani har ya kai ga Asabu. to wannan riwaya bai isa ce gaskiya an ganta ba ta inganta ba ina fata kun gani to shi yasa cikin wa'annan lafuzan to a sardin riwayar Tirmidhi na ambata ya ɗari ba ɗaya sai zama bincike ya nuna har akwai su lafuzan wanda ba ga Allah wasu lafuza ko da suka cewa suna alayin casa'in da tara wannan shi na ɗaya daga cikin dalilin da malamai suka ba a riwayar kun gane yawa dauki misali kamar alama ya zama cikin wannan ziyara ta imamu kiri ba ta a matsayin shan sunan Allah ne mutane suna sama yansu abdul ba yawa sannan akwai lafafin ar-rashidu da ba suna ba wato yau ana ba a samu wani daga ƙwar'ani ko daga Allah sallallahu salama da ya tabbatar da a matsayin suna yawa kun gani abin nufi da Allah yana da sunaye masu yawa don haka sunayensa ba wai cef inda tara ne kacal ba kun gani hadisin abinda malamai suka ce yake nufi inna lillahi tis'atan wa tis'ina man mi'atan illa wahida man ahsaha dakhala aljanna so da wani ya larabci zai san shi abinda annabi ke cewa ya ambaci sunayen Allah ne a matsayin na kira jama'a a matsayin menene na kira kamar da Hausa annabi yana cewa Allah yana da wadansu sunaye 99 shine inna lillahi tis'atan wa tis'ina man ba cewa yake sunayen Allah ta raba a jumla ta Hausa ina ce maka Allah yana da sunaye ko wasu sunaye 99 sunaye karni to shi annabi cewa yayi Allah yana da waɗansu sunaye tara ɗari wanda ya ke yin shi ya magana in ka zo ka ce mani ya ce sunaye kwata kwata 99 da Allah kamar shi sakon sa kamar shi sakon shi sun ce maka garba yana da naira dubu goma garba yana da naira in ka je gaba ka ce usman ya ce kwanan kuma da kai abin ce eh kun abin ce ba a kuma ce ce maka garba goma da ce maka garba na da dubu goma gare shi bi ana kamar su ya gare ko mhm. to shi annabi ce Allah sunayen kwata kwata ce sun tare da dari ba daya wanda har shi sun shiga da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya nuna maka cewa annabi ya ce sunayen dukkanin su gaba ɗayan su ka shukar da shi da ta yana da sunaye 90 da har shi sun shiga da ta kasar mahsuratan bi adadin sai ce bal ba ma haka ba lahi asma'u Allah yana da sunaye ista'sar bi ilmi hawa saboda akwai jama'a sunayen da ma wato annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da ake gani ya da sunayen Allah wa annabi kuma Allah kadai to idan haka matsalar nan take ka zo ka ci musu ne ka ga ba ta zanta ne gaskiya wasu sunayen ma ba wanda sun sai Allah bal lillahi da ta'asar bi ilmi da hujja sai ta lida da min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama saboda ka ya zo daga cikin addu'o'in da aka ruwaito da annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake yi illa ta'ala inni as'aluha wa kulli ismin huwa da duk wani suna naka inni as'aluka ni ina roƙo da kan wani suna naka kenan kamar yanzu wannan lafazi na biya roƙi a kan sunayen Allah wa'annan sunayen sai zo da bayani game da su sai ce akwai sun halakar da da dukkan wani suna naka sammai ta bihi nafsaka da ka ambaci kanka da shi kai Allah wanda ka kira kanka cewa sunan ka ne kai kai ambaci kanka da shi to ina roƙonka da wannan suna. sunan aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi cikin littafin a matsayin cewa sunan ka ne wannan cikin alqur'ani ko wani alqur'ani daga cikin tafan Allah ala kulli hal kenan dukkan wani suna da Allah ya ambaci kansa da shi ko ya saukar da shi cikin littafin sa sai ce aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin halittunka wani suna kenan dukkan sunayen dai naka Allah yana roƙonka da su sawa wannan sunayen ka so kan da sunan cikin tafanka ko wani daga cikin bayan ka sanar da su wanda ba ba ta hanyar wahayin da aka sauka cikin littafi ba to a shahidi cikin hadisin sai ce a wutta asarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko kuma Allah kake banta da sanin shi wannan sunan kai kadai fi ilmi al-ghaibi cikin sanin gaibi indaka a wurinka kun gane ko a wista a karta bihi ko kake banta da sanin shi fi ilmin gaibi cikin ilmin gaibi inda ka wurin ka kaga wannan muka ce shi yake nuna maka tsoro baro cewa tabbaci kenan hakika akwai sunayen Allah wanda ya kira kan shi da su subhanahu wataala cikin wannan sunayen Allah ya saukar da wasu su cikin lissafin ka ya yi wahayin wasu ya sanar da wasu daga cikin bayinsa wa'in sunayen wasu annabawa su da za'ila ila akiri wasu mala'iku Allah ya sanar da su shi wannan shine aw allamtahu adam min khalqika to sannan daga cikin jerin sunan Allah akwai waɗanda babu wa wanda san shi ya san saiwa sai shi shi ne a shine ta'asar ta bihi ko Allah ka keɓanta da sanin wannan sunan fi ilmin gaibi cikin ilmin gaibi inda ka hukunta to haka muka ce wannan shi yake fassara maka tabbaci hakika akwai wasu daga cikin sunayen Allah waɗanda Allah ke banta da sanin su a ilimin gaibi ta da babu wanda sun soyuwa sai shi to jama'a idan ya zama akwai sunayen Allah waɗanda shi yake ɓanta da sanin su wahada hula shari'a na ruhu to zai zama babban kuskure ka ce mai suna Allah dubu kaza ne ko ɗari kaza ne ko gane ba yawa kai gayar abin da zaka iya shi ne ka yi tasabbu'in ayoyin Qur'ani ka gano dukkan sunayen kila ka yi tasabbu'in dukkan riwayoyin da ka san su inganta ka kalato dukkan sunan da ka ji annabi ya ce suna Allah ne ga ya abin da zaka yi kin ka tattara su ilu su baka wani adadi na na ayyanin ne ka ce ka gano sunayen Allah a cikin alkur'ani da hadisi sun kai karta. iya abin zaka yi kin jama'a ko ba ni ba to amma waɗanda Allah bai sanar da kowa waɗanda ke bata da su fi ilmi da gaibi inda ku ya za a ka san su eh ba za ka san su ba to kenan tunda ba za ka san su ba iya abin da za ka iya kalato cikin ƙura'in da hadisi ba zai ba ka daman ka ce sunan Allah dubu ne ko ko ɗari tara ne ila kun gane sakon za ka kenan abin da zai wannan gaba suke nufi Allah yana da sunaye masu yi jama'a kun gane sunan Allah ba a iyakance da cewa adadi kaza ne iya nan suka fara na suka kare Allah suna suna da yawan gaske kun gane ko saboda ka wasu sunayen da ya ambaci kanshi da su ya saukar da su cikin kwanta, wasu ya tsanin da bayaninsa wasu ma ba wanda ya sanar shi kaɗai sa abin hana ko ta'ala ina fata kun gani to wannan shi ne saboda ka dukkan sunayen da kuka ji ana ambata a matsayin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala to an kalato su ne a cikin alkur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma duka wannan baya nufin cewa sunayen kaza ne kun gane ko to wannan shi ne wallahu ta'ala a'lam to sai abin da ya faɗi a maudu'i na gaba a matsayin misali shine ba'du asma'illahi al-husna wasu daga cikin sunayen Allah mafiya kyawu al-husna shine mafiya kyawu sunayen Allah kyawawa ko kace wani suka fi kyawu nan zai ambata maka wasu daga cikin sunayen Allah bi ma'ana dukkan sunayen da za mu ambata a nan malamai suka ce eh, kamar da Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen am ta cikin tafsir al-qawaid al-mutla Ko gane ko dukkan sunayen da eh, zaka ji a wurin to tabbaci hakika sunaye ne ga ga Allah tabaraka wa ta'ala wasu zo cikin alqur'ani wasu kuma sun zo ne cikin riwayoyi ingantattu to kana da Allah ko Allah suka ce wannan suna alam ne ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kana da ar-rahman ar-rahman yana nufin mai rahama ko ar-rahim shi ma yana nufin mai rahama ko kace mai jin da ar-rahman da ar-rahim dukkanin su ah, malamai suka ce suna ne aka ishtiqaqin su da kalmar ar-rahmatu ar-rahmatu shine rahama ko jin kun gane ko yawa amma shi ar-rahman wanda yana kan wazanin fa'alan ne eh, wallahu a'lam malamai suka ce kamar rahama shi tafi faɗi ne sama da arrahim kuma yana son haɗu bambancin su ko dukkanin su muka ce an yi shekaki suna daga lafazin arrahma amma idan wata kuka ce ta Allah da arrahman wato yana nuna rahamarsa subhanahu wa ta'ala da wannan sunan kamar faffaɗar gaskici sama da arrahim arrahim shi yana nufin mai rahama ko mai jin kai amma faɗinta ba ta kai nami a ar-rahman shi nake son ce don haka suka ce eh, idan ka ce ar-rahman wato rahmat tana da fa'i ce da ta gami wato wannan jinkan da ke cikin lafazin ar-rahman ya gami jinkan da Allah yake yi wa mutane duniya da da lahira ko gani ba sannan ya shafi eh, mutanen kirki da mutanen banza don suka imani da Allah don suka faɗi duka duka wannan kamar kace rahmaniya ta Allah ta shafe su kun gani amma yadda kake ce ma Allah ar-rahim mai jin kai ko mai rahama to wannan rahama da take cikin ar-rahim malamai suka ce ita ke bantacciya ce ga mutanen kirki yawa ke bantacciya ce ga mutanen kirki shi yasa yake cewa kana bil mu'minina rahima wa kana bil mu'minina rahima saboda ka wannan rahama da ke cikin arrahim ta shahi mutane kai ta shahi mummuni Allah ya samu dace sannan kana da almaliku yana nufin mai mulki ko almaliku mai mulki mutlakan kun gane ko wannan mulkin da aka da Allah tabaraka wa ta'ala ya sifanta da shi cikin wannan suna malamai suka ce mulki ne mutlakan mulki ne mutlaqan wanda kuma babu mai irin wannan ba a sifarta ma kowa da wannan kun fahimta yawa saboda ka koda ka ji an ce kamar muka ishara a zu dan da kalmar al-aziz ai har gobe ana cewa malik malik sai zama sarki ake nufi ko jami'a shine muluk al-maliku ana sifarta mutum da wannan shi al-maliku sarki wa qala al-maliku eh ituni bihi astakhlisu li nafsi yanzu almaliku kaga sarki kenan ba to ya sifanta da ko kace ya halatta shi mishi almaliku din ne a nan wurin kamar da muka ishara da zu saboda eh, almaliku din sifa ce gare shi ba sunan yanka ba ko ba ne ba yawwa to amma shi Allah shine almaliku da sura mutlaq ta yadda mulkin Allah ba irin na sarki ne ba jama'a kamar ke faɗi yanzu kasantuwar shi sarki daga baya zama almaliku jama'a da shi ba almaliku ne. sannan nan gaba ma ba zai zama ne zai tashi daga almaliku ɗin. shi wanga da muke magana yanzu yanzu shi ba almaliku ne ba da yana can yana can yana can barzaku ina wani mulki ne ke da shi a barzaku mala yanzu sannan yana ɗan kankan da wasu ta haihu shi ba almaliku ne ba sannan muka ce da ya tashi daga da ya tashi da aiki ya mutu ya kai mulkin ya ya waye babu shi kun gane wannan sannan wannan mulkin naka wato yana son shi da ina nuna muku bambanci tsakanin almaliku wancan bawa da kuma almaliku Allah subhanahu wa ta'ala kaga shi almaliku bawa mulkin nasa yana da farko yana da shi to kaga na Allah ba shi da wannan sannan almaliku bawa mulkinsa shi na da iyaka ta huskan muhalli ta mahalli shi wannan almaliku da muke magana misra ce yake mulki ko ne ke da misra ba eh? lokacin da ake bada labarin nan ba shi wannan almaliku da an ce wa qala maliku ituni bi astakhlifu li nafsi yana mulkin Najeriya ne na'am mulki shi ko kawo nan ba bai ko kawo nan ba to amma shi mulkin Allah muka ce mutlaqan ne ta fuskar almakar saboda ka ko ina da ko ina duniya da lafira gabas zai makudu da ko ina mulkin wani ta halayi kun gani to wannan shine bambanci tsakanin mulkiya ta Allah tabaraka wa ta'ala da mulkiya ta bawa eh, da aka gaya mana cewa nan almaliku sunan Allah ce kuma muka ji cewa akan kira wani sunan da almaliku eh, muka ce a matsayin sifa ba matsayin suna na yanka ba sannan kana da alƙudusu mai tsarki ko alƙudusu shi ne mai tsarki kun gane ko wato wanda mutane suke tsarkake shi kun gane ko saboda kuma mutane suna tsarkake sunan Allah suna tasbihi gare shi suna kaza suna kaza shi ne kadasa kuma wannan malamai suka ce babu wanda ake ma wannan wannan sai Allah ta wa ta'ala shi kawai ke da shi kawai ke da wannan sifa ta qudusiyya shi yana itlaqan babu wanda ke da sifa ta qudusiyya sai Allah tabaraka wa ta'ala wannan daga cikin abin da yasa ko kace yana daga cikin dalilan da kiristoci suka kafafa yana daga cikin dalilan da wato yace da kai dalilan da yasa kiristoci suka kafa suna da yawa to daga cikin dalilan da yasa kiristoci suka kafa akwai kaddasa mutane ko gani ba su tsarkaka mutane saboda haka suna da fasso-fasso, fada fada rabar da waye da duk ana ganin su ta kadasa suna wani tsarki na musamman to a musulunci babu wannan babu wanda yake da wata kudusiyya sai Allah tabaraka wa ta'ala kun gani to wannan shine al-qudusu insha Allah in Allah kai mu ba ku wajen zamu bi su da bayan ɗaya mu da suna suke da irin ma'anoni da malamai su faɗi game da kowane suna wallahu ta'ala muna fata abin da faɗi daidai Allah ya faɗi mu da shi ya ba mu ladan sa wanda muka kuskure kuma Allah ya ce mana da gafarta mana ya shafe su cikin zukatan yawa da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh